يقول جلت عظمته في محكم تنزيله ألم يعلموا أنه من يحادث الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الفيس العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما الله وسلم فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد هيأ الانطلاق وركب ناقته فأدركه فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب فأنزل الله هذه الآية فالناظر يا عبد الله في أحوال هذه الأمة اليوم يجد أمورا عجيبة منكرا وذلك أن خطر الانحراف في هذه الأمة متذبذب بين الارتفاع والانخفاض بحسب بعدها أو قربها من الالتزام الجاد بهذا الدين العظيم وأمراض هذه الأمة كثيرة موجعة ومن ذلك خطر الاستهزاء بالدين وأهله أجل عجبا وتحس بألم وحسرة يعتصم قلبك الذي أشرق عليه نور الإيمان المستمع الكريم أتدري ما خطورة هذا الأمر أتدري أنه من خلق أعداء الله تخلق به الكفار والمشركون لذا كشف الله لنبيه أحوالهم ووردت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم على كفر الظالم منه وأنه مخرج له عن الدين كله قال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن عليه عن القاضي ابن عربي وهو يشرح موقف المستهزئين في غزوة تبوك قوله في غزوة تبوك أو في قوله لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزلا وهو كيفما كان كفر فإن الهزل كثيرا بعيدا عن عيوب الجاهلية وأخلاقها فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء يقود هذا الحرب الدنس أصحاب الميل للشهوات من الشباب والفتيات أجارني الله وإياكم منهم ومن الاستهزاء الاستهزاء باللحية كيف تستهزئ بخلق الله وتصويره للرجال الذي صورهم بهذه الصورة المميزة ومحاربة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا الاستهزاء بلباس المؤمنين ومن الاستهزاء عباد الله الاستهزاء بالمؤمنين عموما وذلك بالهمس والغمس ونحو ذلك قال تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإن من اتقاه وقى ومن توكل عليه كفى ومن شكره زاد أن مسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu cikin wannan mako mai albarka a daidai wannan masallaci mai albarka a daidai wannan lokaci mai albarka inda za mu gudanar da sallar juma'a da fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan da yake bai ma waɗanda suka yi ibada irin wannan Allah muna godiya kai mana jagora cikin wannan hukuma mu mai albarka mu ta yau ta kunshi iskili da addinin Allah subhanahu wa ta'ala iskili da addinin Allah subhanahu wa ta'ala mas'ala ce babba mai hatsarin gaske in kuma aka ce iskiri da addinin Allah ya shafi iskili da addinin kansa da iskili da masiyinsa, da iskili da wasu sifofi da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su kuma ake gane masu bautar Allah subhanahu wa ta'ala da su saboda haka matsala ce mai girma matsala ce mai hatsari wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayoyi masu yawa a cikin alkur'ani mai girma yana jan hankalinmu yana kuma tsoratar da mu yana kuma gaya mana girman wannan matsala wanda mutum zai iya fita daga addini ba tare da ya sani ba ko kuma yana ganin labari ya kai kunnan annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga cikin masu faɗan waɗannan maganganu da ya ji cewa lallai labari ya kai kunnan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya garzaya domin ya ba da uzuri amma ina wahayi ya riga ya sauka a kansa da shi da ire ya je yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ai maganganun da muka faɗa nan wasa muke yi ya rasulullah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya amshi amsar daga bakinsa yake cewa a gaya musu da Allah da manzansa da ayoyin Allah kuke wasa kuke izgili to ba ku da wani uzuri kun kafirta ba da imani bayan imanin da kuke da shi kun riga kun kafirta saboda haka mu kadai bane hatta duniyar larabawa da kake tunanin su ne masu addini wallahi in kana zaune a cikin su zaka gane cewa mas'alar ta girmama shi yasa duk lokacin da bararabe ya ce ma muqawwa ma'ana yana cewa wai mai addini wanda yake riko da addini sosai ba wasa kuma yana gaya ma ne ba wai sifa ce ta yabo ba sifa ce ta zolaya sifa ce ta nuna kai ci ba baye Allah madaukakin sarki ya kare mu mu gane cewa wannan matsala ko gado ta kai daga wasu al'umma ko sun kai a titin anguwan ka ɗauka ko jama'ar da kake zaune da su ne kaji suna yi ka koya titin ɗaya guda ɗaya ne za ta iya kai ka zuwa fita da addinin musulunci allah maɗaukakin sarki ya kare mu saboda haka ya kai ɗan uwana mai sauraro na a wannan lokaci ka sani cewa al'ummar musulmi sun gaji wannan matsala ne daga kafirai waɗanda allah maɗaukakin sarki ya bayyana asirinsu ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin alkur'ani ake karanta al'amuransu ake ta karantawa sawa'un kana fahimta ko ba ta fahimta to ya kamata dai ka gane cewa Allah subhanahu ta'ala ya riga ya gama bankaɗo wannan matsala yana daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki yake ba da labari game da masu sakaci da addini da wulakanta shi Allah madaukakin sarki yake cewa da za a ce musu ku zo ku yi imani ku bi farkin Allah subhanahu wata'ala sai su ce ya za mu yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani kaga wannan ana nuna maka cewa tun a da da can da wahayi ke sauka tsammani ake masu imani wawaye ne masu imani su ne makaskanta masu imani su ne waɗanda ba kowa ba to lallai ba makawa idan ka ɗauki wannan ka ɗora shi a yanzu za ka ga cewa haka ake ganin masu addini to duk mai yin haka ya gada ne daga kafiran farko Allah maɗaukakin sarki ya kare mu su ma masu yin hakan Allah maɗaukakin sarki ya ce yadda suke ganin kansu su ne wayayyu wanda suka ci gaba Allah ya ce su ne wawaye amma ba su san haka ba in sun haɗu da muminai sai su raba ƙafa su ce suna cikinsu in sun haɗu da kafirai nan ma suke suna cikinsu to a yau in ka dubi rayuwar musulmi za ka samu akwai musulmin da haka ɗabi'unsa inda zai ga cikin kafirai sai ya ce yana tare da su inda zai zo cikin muminai sai ya ce yana tare da su to Allah subhanahu Ta'ala ya gano masu yin wannan ya kuma tona asirinsu tun a wancan lokaci ko an gano ka ko ba a gano ka ba to kana cikin su Allah madaukakin sarki ya samu dace saboda haka malaman addini ga baki ɗaya sun tabbatar da cewa isgiri da addini ko masu yinsa wannan yana fidda mutum daga cikin musulunci imamun nawawi rahimahullahu ta'ala ya faɗa cikin wani littafinsa mai girma rawdatul talibin yake cewa duk ayyukan da suke kai mutum zuwa ga kafirci abu ne da mutum zai yi da saninsa ko kuma don isgiri da addini saboda haka kana yin abu don isgiri da addini ka sani cewa ka kama hanyar fita daga addini imamu imamu qurtubi ya ruwaito wata magana daga alqadi ibn al-arabi yana fassara ayar izgiri da addinin Allah subhanahu wataala yake cewa abinda suke faɗan nan da sunan izgiri da addini bai wuce su faɗe shi da wasa ko su faɗe shi da gaske to koma a wani matsayi yake matsayin guda ɗaya ne natijar kuma guda ɗaya ce shi ne zai kai mutum zuwa kafirci wasa da kafinci yakan iya fidda mutum daga musulunci Allah ya kare mu kasancewar alkur'ani littafi ne mai gina mutane a bisa tarbiyya da kuma ɗora su a tafarkin da ya dace da kuma nuna musu hanyar da Allah subhanahu wata'ala yake so shi yasa Allah madaukakin sarki ya ja kunnan muminai cewa kada ku riƙa isgiri da junanku kada ku riƙa zolayen wani kana ganin shi ba komai bane ashe shi din mai kima ce ya fi ka kima a wajen Allah subhanahu wataala haka mata su ma kansu rika wulakanta junansu suna ganin cewa su sun fi wasu to karkare da mutum domin ba surar Allah subhanahu wataala yake duba ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana Allah bai duba kirarka ya ganka gabjeje mai karfi mai kyau ko kuma mai tsari mai fasali ko kuma mai wadata mai jin daɗi a Allah yana duba ayyuka ne da zukata saboda haka kana iya ganin wani ba yi da kima a wajenka bai da daraja a wajenka amma kuma yana da kima a wajen Allah subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rubba ash'atha akbara law aqsama ala Allah la abara yace wani mutum sai ka gan shi gashi dukkan ga bayan da yake amma da zai daga hannu yayi rantsuwa ya ce sai an yi kaza to Allah maɗaukakin sarki ba zai kunyatar da shi ba sai Allah ya amshi wannan alwashin nashi ya kuma gudanar da abin da ya wannan mutum ya ce sai an yi saboda mai ƙarfin imaninsa da kusancinsa ga Allah subhanahu wa ta'ala addinin musulunci ya hana wannan a junanmu kar mu yi wa junanmu iski kar mu yi wa junanmu wasa kar mu yi wa junanmu wulakanci kowanne mu ɗauke shi cewa ɗan uwa ne na gari in ko muka yi haka to mun kamance kanmu da kafiran farko waɗanda suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suka ganshi da wasu sahabbai irin su bilal irin su khabba da wasu ɗaya daga cikin talakawan sahabbai suka ce haba ya rasulullah kana so mu yi imani kuma mu zauna tare da waɗannan a majalisi guda wannan ba zai yiwu ba har annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji kaman ya ware musu majalisinsu daban na wayar sai wahayi ya sauka Allah madaukakin sarki ya ce wala takun lil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kikakka yadda ka kore su ya rasulullah domin su ne mu'minai na gari kuma yana daga cikin alamar annabi sallallahu alaihi wasallama dama waɗanda za su fara hunsa waɗanda ba kowa bane cikin al'umma saboda haka dan kare rike addinin musulunci kar ka ɗauka cewa wai ka samu wani sauƙi a'a akwai gwagwarmaya a gabanka sosai akwai izgiri mai girma da za ka iya samu daga cikin mutane ne abokan zama ne abokan kasuwa ne kai yau idan yanzu ka zama wa'azi ya ratsa ka ka canju daga halin da kake to maganganun da za a rika jefo maka waɗanda suke nuna cewa akwai iskilanci akwai wasa da addini a ciki allah kaɗai ya san yawansu sai ka yi da gaske Allah madaukakin sarki ya kare mu shi yasa waɗanda suke ganin duniya ita ce wato gaya ita ce makura in ba ga waye a cikin ta ba to kai ba gidaje ne to shi yasa har suke ganin addinin musulunci ma ba gidajen addini ne dan me zai fifita maza akan mata dan me za a yanke hannun mutum yayi sata dan me za a jefa masinaci ya mutu suna ganin duk wannan ya saba wa yancin dan adam to iskilanci da addini shi ya kai ga shiga cikin hurumin Allah subhanahu wataala wanda shi ya yi dan adam ya fi sanin karamcin dan adam kuma ya ce a yi masa haka kaga kenan ya fi ya fi mu sanin daidai game da dan adam saboda haka da zaran ka yi iskili da wannan shari'a ta addinin musulunci to ka tabbata cewa ka kama hanyar barin musulunci gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya kare mu akwai iskili da masu yin sallah tun a da can za ga mutum yana ya dace da zuwa masallaci wanda mun faɗa a darasin da ya gabata ko mu da ta gabata cewa yana daga cikin mutanen Allah masu shiga al'arshin Allah inuwar ta yawan kiyama mutumin da zuciyarsa tana rataye da masallaci wajen yin sallah wajen kula da masallaci da makamantan waɗannan to amma a wancan lokaci da ma wannan zamanin da muke ciki idan ka ga mutum ya tashi da sallah to sai ga ana daukar sa wani baki daji wa dai tun ila salah ittakhaduha huzwan wa la'iba dalika bi annahum qawmun la yaqilun kaga kenan Allah ya sifanta masu kasara da sallah da rashin bata muhimmanci da isgiri ga masu yinta da cewa mutane ne marasa hankali haka kuma za ka ga mutane waɗanda suka wato yi nisa a sha'awar rayuwa sai ka ga sun ga mace da hijabi mace mai niqab mace mai shiga musulunci sai su ce munafuka ce wasu su ce irin sun ka same su a wani waje sai ka ga cewa duk wannan shigar su na karya ne to in har abu bai bayyana maka ba wannan maganar da kai za ta iya shigar da kai cikin wahala annabi ya lissafa ta daga cikin abubuwan da suke hallaka mutane ijtanibu al mubiqat kun yi sanci abu bakwai da yake nutsar da mutane cikin wuta daga cikin su akwai ƙarfin musanatu gafiratu mu'mina ka ga mace cikin kamala amma ka jefe ta da fasikanci ka jefe ta da shari ka jefe ta da munafunci da wasu abubuwa makamantan wannan za ka ga matasa masu sha'awar mata da san lalata rayuwarsu da rayuwar 'yan matan haka suke za ka ga 'yan mata da suka lalace haka suke sai su fake da cewa wai hijabi wani abu ne mai sa zafi amma in kin ke da za ki sha iska to za ki sha iskar da ba za ta kare ba cikin wahala da azaba yawan kiyama Allah ya kare mu a cikin yan uwanka abokanka yau da za ka bar gemu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka saba wa yahudawa ka bar gemu ka raya shi ka cika shi wanda ga ya ganka in da bai saba ganin da shi ba to sai ka ji ya baka wani suna na musamman ko kuma ka ga ya ne da dariya wani ba abin da ya bashi dariya sai gemu da gabai Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu Allah madaukakin sarki ya sa mu dace sannan zaka ga wani kayan da kake sakawa shi ne ma wani sahabi wasiya da wa'azi cewa ya kiyaye bakinsa har ma sahabi yake ganin cewa a ah, maganganu ma da muke a shi Allah zai tambaye mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwabe shi ya ce lallai ba abun da yake iza mutum a cikin wuta daga mutum ya tafi da ka cikin wuta sai abun da bakinsa ya haifar masa da shi Aisha radiyallahu anha take cewa dan adam yana iya furta magana baya ganin ta da wata kima amma za ta iya rasar da shi a cikin wutar jahannama duk waɗannan abubuwa da ka duba za ka ga illar baki ne illar harshe ne saboda haka ka kiyaye fitar da wani abu daga bakinka ka jefi ɗan uwanka musulmi wai dan ya rike musulunci da kyau sawa'un a shigarsa ne ko kuma a halittar da Allah subhanahu ta'ala ya masa ko kuma a ibadar da yake yi in har kai ba za ka iya yi ba to yana da kyau kame bakinka kuma daga aibanta ne yin haka domin Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayoyin da ba za su sharu ba ila qiyamis sa'a wanda suke goge uzurinka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala in ma wasa kake yi to ka daina daga yau in kuma da gaske kake yi to ka sani cewa kana buƙatar kalmar shahada don me domin masu yi irin wannan na farko ma an ce la ta'tadiru ba ku da uzuri in ji Allah kad kafartum ba'da imani inda Allah zai ma wasu azaba ma zai wa wasu rangwame in na'fu an ta'ifati nu'adhib ta'ifa in za mu wasu afwa to za mu azabta wasu kana cikin ma a